a yadda Malam ya tsara wajen karatunsa duk tambayar da bata shafi karatun da aka yi ba bai amsa ta don a samu cikakkiyar fa'ida da kuma fahimtar abin da ake karatu a cikinsa muna fata Allah ya samu dace kuma muna fata za a fahimci malam akan wannan ka'idar da ya sanya mai tambaya yake cewa malam idan an shiga sabuwar shekara na musulunci to menene ya kamata a yi kuma idan an shiga new year 1st january menene mutum zai yi bisala ba abin da yake ba abin da murnar zai kawo maka ko rashin sa wannan kana murna don an shiga al-muharram ta shekara ta dubu da dari da ishirin da tara ya kamata yana ce kayan murna ma idan an shiga laraba laraba ta wuce alhamis ya zo kai murna ko ba ta bane ne bambancin su ya kamata ka bambanta idan akwai dalilin da zai sa a yi murnar shiga sabon shekara kamata ya ce akwai dalilin ko da zai sa a yi murnar shiga sabuwar rana kamata ya ce kuma akwai dalilin zai sa a yi murnar shiga sabuwar awa kamata ya ce akwai dalilin zai sa a yi murnar shiga sabon minti da kuma sabon second idan baka samu hujjar bambanta waɗancan da wannan ba saka da dalilin murnan shiga sabon shekara eh, abinda nake nufi ne, me bambancin shiga sabon shekara da shiga sabon sakan da shiga sabon minti da shiga sabon kwana don Allah masu ilimi su bambanta menene bambanci ya in wannan sabo ne tuba ba bi bane duk sakan da ya wuce ya wuce wanda ke zuwa sabo ne duk mintin da ya wuce ya wuce wanda ya zo sabo ne rana in ta wuce ta wuce wanda ta zo ba sabuwa ce shekara in ta wuce ta wuce wanda ta zo ba sabuwa ce to idan za ka yi wannan shiga sabon shekara wadancan ba ya kamata a ce akwai bukukuwan su ma bukin shiga sabon takas ina ga mutum ya ba zai bai kenan ko yana da kyau ku gane abu ne na ilimi da kuma hankali don Allah dai a yi tunani shi ne bambanci hmm? don haka hadisin annabi ya ce mana in ka waye gari kada ka yi tamani za ka kai yamma in ka kai yamma kar ka yi tsammani. gobe da ta zai ka ashe kullum mutum yana tashi ne a matsayin mai sabon aiki kullum na ya gudu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha in ji mazan Allah kowa ya tashi da safe ya tashi ne mai sabon aiki aikin jiya ta ni dama mala'ika ya rubuta shafin sa an buɗe sabo fil ana jira za ka rusa na jiya ko za ka gina akwai kalma ɗaya da za ka faɗa aikin da kai tun ka balagar ka Allah ya rusa shi ba ganin murnar shiga sabon shekara bala'in da ke bayan ka ba fatan mu gane saboda haka kowa ya tashi da safe aiki ne ja a kansa ya zai tsira a wannan rana ba za Allah bai ce mana kowa ya cika shekara to aiki na gabansa ba babu wannan saboda haka abin da ya sa ma muke tunani ya kamata a yi shi sa na yake mana aslun azimun in ji malamin na a cikin littafin nan wannan ilimi ne muhimmi saboda a kullum za ka iya auna aikinka da abinda annabi Muhammad ya faɗa shi dai manzon Allah ya ce sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai al'umma ta ta kwaikwayi ahadul kitab sahabbai suka tambaya suwa annabi ya ce yahudu Sara. duk abin da suka yi sai kun yi shi hadisin kuma sahihul bukhari sahihul muslim ta kuno ko akwai hadisin da ya fi shi inganci sai ya zama kai kayi murna idan kana so ka tsira daga abin da manzon Allah ya faɗa sai ka auna abin nan da kake na murnar shiga sabon shekara daga ina ya faro me yasa ma kake son ayi hmm? me yasa kake son ayi kana son ayi saboda kaga abokan zama kirista na murnar shiga sabon shekara kai ma sai kana sha'awar a ce mu ma muna murnar shiga sabon shekara ko ba dalilin muke nan shin abin da azabin na ya faɗa da tattabi sanar da man kana qablakum aswal qasati bil qassa ya tabbata ko a'a wato an baka cike ne na da za ka auna abubuwanka amma a zamanin manzon Allah ba a wata murna ake da al-muharram shekarun da manzon Allah ya a duniya 63 har ya mutu da an taba yi da mun ko har karshen sa an gaya mana yadda yake ko ba haka bane kwanciyar sa an gaya mana yadda yake alwalar sa yadda yake tafiyar sa yadda yake inda a ce yana murna da an gaya mana kuma annabi ya ce ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila al-jannati illa wa qad bayyana lakum wa ma taraktu min shay'in yubaidukum an an-nar illa wa qad nahaytukum an babu abin da zai dan kai ku kusa da aljanna komai kankantar sa kafin ku mutu sai da najaya duk abin da zai iya kai ka kusa da aljanna annabi yake wallahi ban bar duniya ba sai da faɗa kuma duk abin da zai iya nisantar da kai daga wuta ban bar duniya ba sai da faɗa don haka alkhair kullum khair fittiba والشر كل الشر في ابتداع dukkan sharri yana cikin abin da aka kirkiro duk alheri yana cikin abin da aka yi kwaikwayon annabi Muhammad a kan Allah ya samu kai na farko da yana addu'a na mara Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da alheri kuma ya fara wa mara kai sannan wannan tambayar ba ta kawo ko kuma يمكن هذا أصلا هذا أكيد مسؤول هذا فأيضا كقواعد الإبادة لكن yana son kamar jihohin da suke da suna da ya kamata ya kamata ya samu jihohin da suke cewa suna aiki da shari'a da hutun shekara a cikin man kana ya murnar kansa muna cewa ba shi da asali sai kuma har a bada hutu to nan ma hutu daga ina aka samu gashi dai mun samu condition sikeli waye suke bada hutu ƙarshen shekara daga ina aka gano ha kenan an yi koyi da ahalin kitab har ina saboda haka ba shi da kyau لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبضة بالقبضة حتى ولو دخلوا جفر الضب لدخلتموه in sha Allah in mun karanta littafin da zamu fahimci abin da yake da illa game da kwaikwayon ahalin kitab da abin da ba shi da illa da kuma abin da yake zama halal ni kwaikwayon su don shi kansa manzon Allah ya yi kwaikwayon ahalin kitab shi yasa muhimmancin a yi haƙuri a bi littafin littafi ne mai tafiya da iliminsa ba ya bukatar wani abu waje da shi insha Allah Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta Allah kuma ya kare mu daga kuskure ta wajen bayanin sunnar manzon Allah a اللهم وبحمدك ya yi bayani dangane da al'adu da farkon karatu shi menene matsayin abin nan ahalin kitabi ne kai da sun jinta na yanzu ahalin kitabi ko ba su bane kirista na yanzu ahalul kitabi ne ko ba su ba ne bisa shi karatun da muka yi ba duk da yake na yi magana a akan ahalul kitab ban yi magana a kan akwai su ko babu su ba karanta mana tambaya Allahu a'lamu bihim Allah ya fi sanin makomar kowane wanda ya rayuwa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'amarinsa yana wajen Allah Allah ya san yadda zai yi hukunci gare shi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu wa tanibu taguta kuma Allah ya tabbatar mana cewa baya yin azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta na rasula ba mu yin azaba ga wata al'umma sai mun aika mata manzo yana daga sharadi na yin azaba ya zamanto sakon Allah ya iso ga wata al'umma idan sakon Allah bai iso ga wannan al'umma ba Allah bai mata azaba don haka a ranar tashin kiyama akwai waɗanda za a musu jarabawa yana daga cikin karatun da muke a wannan littafin akwai babin sa insha Allah za mu kawo kai amma ka'ida ce Allah bai yin azaba ga wata al'umma sai sako ya iso gare ta in sako bai iso gare ta ba ba azaba a kanta amma akwai jarabawa a kanta a filin hisabi Allah zai mata jarabawa in ta ci ta tafi aljanna in ta fadi ta wuce wuta ba a yadda malam da na da bayanin da kai akan bayan fani da na matsayin wanda ya tura text message ko email da ke dauke da information akan rana ta sha hudu da watan fabrairu lalle ya taimaka a kan yaduwar abin da ba shi da asali a musulunci don haka yana da laifi domin yana kokarin raya al'adar wata jama'a kada ku manta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin mutanen da Allah ya fi kyamata su a duniya ai a lahira daga cikin mutanen da Allah ya fi kyamatar su a lahira akwai mutumin da ya yi ƙoƙarin shigo da al'adar wasu mutane cikin musulmai wanda ya yi ƙoƙarin ya raya wata al'ada ta kafirai yana son ya raya wannan al'ada cikin musulmai wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah ya fi su a ranar tashin kiyama valentine ba al'ada ce ta musulunci ba al'ada ce ta kafirai wanda ya yi ƙoƙarin raya ta yana ƙoƙarin shigo da al'adar wata al'umma cikin musulmai don haka yana cikin mutanen da Allah ya hitsa nasu a ranar tashin kiyama kai tsaye wannan magana sai ta annabi Muhammad hadisi yana sahihul bukhari na'am yadda matsayin kunya ga ma'aurata ma'ana miji da mata akwai kunya yana da bayaninsa sosai shi yasa ɗazu na takaita magana nake cewa ba mamaki gaba mu kawo gabar da za mu yi cikakken magana akan kunya akwai kunya mai kyau akwai kunya mara kyau kunyar da a dunkule kunyar da za ta hana ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata ko abin da annabi ya ce ka aikata wannan kunyar haramun ce kunyar da za ta sa ka ka bar zunubi wannan kunya wajibi ne da haka mu gane akwai kunya mai kyau akwai mara kyau ah, kunya tsakanin miji da mata magana ce da ya ta a dunkule babu mamaki ko yana nufin a samu kunya ta sashin tsiraici in yana nufin haka wannan kunyan ba ta da kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa halal ne ga al'auran juna namiji ya ga al'auran matarsa matar ta ga al'auran mijinta haramun ne su yi tsiraici yana daga cikin ka'idar aure ma ya kai ga jima'i da ita don haka in ya ce kunya a wannan mahalli wannan guri kunya haramun ne don haka kunya da za ta hana ka in matsayi da sunnar manzon Allah ko kuma bin umarnin Allah wannan kunya haramun ce a dogule ke nan ko mun salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala addu'a a Qur'anance ko a hade da ake karantawa a yayin da Allah ta bijiro wa adam والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wannan ayar ita ce maganin kowace ɗabi'a mara kyau ah, in ka ce akwai maganin hassada addu'a sai mu tambaye ka akwai addu'ar yunwa maza ka nemi abinci ko والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wannan shine maganin kowace ɗabi'a mara kyau yunwa me ke sa ka iya maganinta dauriya ko? haka hasada take ka daure ka danne shine imanin in kana yin haka Allah ya ce to Allah zai buɗe ma hanyar shari'a ɗin ta zo ma da sauki amma ka ce za ka neme don inda kuskuren mu yake kenan muka samu tambayoyi da dama wani ya aiko tambaya shi sata tashi cine shi ya za a yi bar sata a bashi magani wani fasikanci ya mar yawa zina yana son a bashi magani wannan kusan kullum ne Allah shi mana kariya a bashi addu'a da zai raba shi da zina a bashi addu'a da zai raba shi da shan giya a bashi addu'a da zai raba shi da hassada ko <laughs> duk da ɗaya ne wallahi duk malamin da ya zaunar da kai yana rubuta maka addu'a da za ta raba ka da shan giya ko fasikanci na'am akwai addu'o'i mujmala daga bakin manzon Allah amma addu'a da za a ware saboda wani laifi galibin malamai da dama waɗanda ke ba da ire-iren waɗannan laƙani 'yan ciwa-ciwa ne akwai laƙani laƙani na yunwa da ji ka san yaudara ka za a gwajin imani shine Allah maɗaukaki yake mana mu daure mu yi ƙoƙari mu fi ƙarfin zuciyar kowa kaga ya samu shiriya ya yayi ka daure ka hada da ibada sannan a gama da addu'a addu'a nan ala kulli halin ta kowane harshe ka roki Allah Allah zai amsa amma kususan a ce ga wata addu'a da aka ware don kaza don kaza don kaza na'am akan samu addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu ɗabi'u kamar kiyayya da sauransu amma dai wadda aka ware musamman saboda hasada don ka rabu da ita muhimmin abu shine dagewarka menene na gaba a yake cewa malam ya ambaci cewa kudu da nasara wasu su kullum kokarin su sanya musulmi ya gida yake ne ta malam ke wasu su ba dukkan su ba ko akwai kuma na kware da su a ba duka ba inda Allah ya faɗa kasirun minhum hakan ne mafi yawa daga cikinsu ana samu laisu sawa ta jiwa karanta tambaya ta gaba Kalama? Nabi ya ce kullum bi yin mutum masu ya ce limanin da ya yi ma'anar wannan bayani. Me ma'anar kullu bi ni'matin mahsudun kowane mai wata ni'ima ana masa hasada fassara ta kenan me yake so ce a kai abinda muka faɗa kenan karatun mu ko hasada ba shi da kyau kowane mai wata hasada ah, sorry ni'ima ana masa hasada a nuna hadisi yake nufi kenan na a ah, yake cewa malami na yawan ambatan babban malami na shekul islam kuma zai iya bayan shi da kayan shekul islam ibn taymiya eh. Allahu ta littafin kenan muke karantawa yana son bayanin sa ta zuwa karatu an ce wani ne wanda a ma yana hasada ne da amma yana da ni'imar Allah yana hasada da Allah la la la yana hasada akan ni'imar Allah tambaya ta gaba yake ya kamata yi wasa kan neman ilimin zamani domin malamai sun ce ilimin zamani idan an yi amfani da shi yadda ya kamata zai iya zama guzuri na lafiya dukkan wani ilimi halal ne musulmi ya neme shi muddin wannan ilimi babu kafirci a cikinsa ko kuma tallafi makafirci din kowane ilimi na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 Eh, saboda isra'iliyat bai cikin hanyoyin da ya kamata a fassara alkur'ani abinda ake nufi da isra'iliyat shine labarin banu isra'ila wannan gaskiya haka ne domin da yawa in ka bude littafin tafsiri za ka samu maganganun da suke bible an kwaso su an zuba a cikin littafin alkur'ani ana fassara ayar alkur'ani da wata magana da take cikin littafin azur yana faruwa da dama littafin tafsirin na ka same su a ciki waɗanda su ake ce mai isra'iliya labarin da ba shi da asali daga annabi muhammad ba shi da asali daga wani sahabinsa labari ne wanda asalinsa an ɗauko shi ne daga littafin ahlul kitab wanda shine isra'iliya bai kamata in kana maganar hanya ingantacciya na fassara littafin allah ka ɗauko irin wannan hanya ba ita wannan hanya ba ta dace a yi amfani da ita ba saboda haka ba a sa ta ma cikin hanyoyin da ya kamata musulmi ya bi wajen fassara littafin Allah me tambaya ta gaba a yake shi kiran sallah tsarkake ne kamar alkur'ani ko kuma daga ina ka kiran sallah saukar da shi aka yi ko ko daga ina ka samu babu shakka kiran sallah saukar da shi aka yi musuluncin gaba ɗaya saukar da shi aka yi ko kiran sallah saukar da shi a kai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya taho ya taho a mafarkin wani daga cikin sahabban annabi Muhammad aka koya masa yadda ake kiran sallah annabi da kansa ya karantar da sahabi yadda ake kiran sallah shi ko manzon Allah Allah ya gaya mana wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ashe kenan duka da kiran sallan da Qur'anin duk daga Allah suke me tambaya ta gaba A yake a cikin karatun ka ce masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wani ya je ya kiran sallah to ya hukunci wankan idan to bai shafi kiran sallah ba ka karanta mana wanda ya shafi karatun je na gaba A yake sa musulmi ya karanto fasarar fatiha a lokacin da aka yi shi da yi addu'a taro da ke a taron da ke musulmi da wanda ba musulmi ba wato fassara cikin harshen turanci ya halatta ya rabe da muna magana kan fatiha ne addu'a da fatiha daidai ne tun da fatiha addu'a ce in mutum ya karanta fatiha ya yi addu'a sai dai yana maganar karanta fatiha a taro a rufe taro da shi nan ba shi da asali ba shi da asali bismillah a yace shin ya halatta musulmi ya ajiye fili a gidansa da a yi magana <laughs> ba da bai halatta ba je na gaba kuma in ba an sa bai je ta faɗa bai halatta musulmi ya ajiye biri a gidansa ba bai halatta ba na'am sai tambaya ta kanta kan maganar yahuda da aka yi ke ne waɗanda cin waɗannan yahuda da suke kashe falastina a yanzu cin su ne 'ya'yan annabi ko? su ne 'ya'yan annabi ko? su ne su ne banu isra'il annabi ko shi ne isra'il su ne ku ake kira banu isra'il su ne yahudawa su ne yanzu kuma su za su hayayyafa har mahadiyar har lokacin da annabi isa zai yaki da su su ne za su kasance sojojin dujal babu ko shakka ya tabbata daga bakin manzon Allah mu salati ga annabi Allahumma salli ala cewa malam ya ce wannan munafikin da ke zama a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi wannan yana nufin akwai sahabi ko sahabbai yan wuta kenan yana dawowa Allah ya saukar da aya na radiyallahu rabiyar anil ne Allah ya yarda da masu imani kuma wannan aya ta tabbatar da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka dukkan su amintattu ne a wajen Allah domin Allah ba zai ce ya yarda da mutum a yau alhali ya san gobe zai zama kashi. ko tunda har Allah ya saukar da ayar cewa ya yarda da su kuma ga ayoyi na suratul tauba waɗanda suka tabbatar da cewa duk wanda ya tafi yakin tabuka dinnan Allah ya yarda da shi cewa Allah ya yarda da sahabban nan malamai suke cewa don haka duk wani sahabi daga bayan yakin tabuka babu shakka ba mu dan dake bane domin ya samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala wannan magana da muke magana ce wanda take tun zamanin annabi yana da rai ana saukar da wahayi Allah ya sama da miyan bare ya kai karo uku ma daban-daban ya taba kiran bishiya ta zo wurinsa ya tabbata zai na gaba yana da cewa danganta wancan da wannan ƙa'adu ɗaya ne munafiki a ko da yaushe munafiki munafiki a zamanin annabi munafiki ne a yanzu ma munafiki har tashin ma munafiki sifa munafiki Allah shi kare mu Kwarai kuwa, insha Allah abin da ya aika, abin da za ka yi kace insha Allah. Ina jin yana so ya haɗa maganar da na yi ne da cewa in Allah ya yarda. Ai, kaga inda ma kuskuren ka yi fito kenan. Insha Allah ba ma'anarsa in Allah ya yarda ba ce. Almashi'a ba yarda ba ce. Almashi'a nufi in Allah ya yi nufi. Ko? Kenan baka san nufin Allah ba kana roƙon Allah ya zan nufin da ya maka akan wannan abu ya zama shi amma in Allah ya yarda ai Allah ya yarda duk wani abu mai kyau Allah ya yarda da shi karka ce in Allah ya yarda zan yi kaza Allah ya riga ya yarda illa dai in Allah ya nufa zan yi kaza ina fata a gane bambancin in Allah ya yarda shin Allah bai yarda da abubuwa masu kyau ba ko kana in Allah ya yarda bayan kuma tun ya riga ya yarda amma ka ce insha Allah in Allah ya yi nufi nufin Allah ne baka sani ba shi ne kake in Allah ya yi nufi saboda baka sani ba ko amma yardan Allah ka riga ka san ta Allah ya yarda da duk wani abu mai kyau haka ba mu ma'anar ka ce in Allah ya yarda sai ne Allah ya yi nufi Allah shi sa a gane bambancin abu biyu din kayan sahabbai na karewa domin daidaita sahu shi mai tambayan ina ba shi shawara ya tambayi malamin da ya faɗi haka ina hadisin yake kuma mai ingancinsa ba zai taɓa samun hadisin ba bare kuma in ma ya samu a ce yana da inganci khiyarukum aliyanukum mana su baki sama ji annabi muhammad yake ce masa habbai mafi alhairin ku ne masu sauƙin haɗa kafaɗa annabin da ya faɗi haka shine zai kyale su su matsa juna har rigansu da yake ta kafaɗa zai yiwu a sami tuka da warwara cikin maganganun manzon Allah sannan kada mu manta rashin daidaita sahu bai bata sallah babu shakka akwai yana cikin fathul bari da ya kawo ibn hajar ya kawo sharhi na wannan hadisin na anas bin malik game da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a daidaita sahu malamai sun tabbatar da cewa rashin daidaitawan ko da dai an ce wajibi ne a daidaita sahu rashin yin sa bi ma'ana bai bata sallar musulmai illa dai ina na kafa darajar sallah din don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana da yawa akwai mutumin da zai gama sallah bayi da komai illa one over ten da sallan wani 1 over 9 wani wani over 8 wani wani over 7 6 har zuwa half wani ya samu full ba kowa ke samun ladan kamil ba wani kan samu rubuɗi sulusi homusi wani ya samu nis wani ya samu kamil don haka ana samun na ƙasa ta wajen lada a dalilin rashi daidaita sa amma bai bata sallah wanda ita ce fahimta mafi inganci ina jin iyakan suke na ko Director Research and Education ƙasar ƙungiyar jama'atul zalunci gida da kan sunna Allah ya saka wa malam da alkhairi muna fata abin da malam ya karantar da ni mun shawara da kunnen basira kuma muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu kuma muna fata Allah ya nuna masa a mizanin sa ranar gobe kiyama na alkhairi insha Allah to eh, jama'a kar mu shagala wannan wa'azi ne na musamman aka shirya haɗe da walima saboda buɗe wannan gida da wani ɗan uwa namu ya gina to sai mu sa cikin addu'a kamar yadda ya gina wannan gida da mu da shi duka Allah ya gina mana gida a aljanna sa ta Firdaus kamar yadda muka sanar tun farko insha Allah akwai gagarumin wa'azi makamancin wannan gobe insha Allah a masallacin duniya Allah saboda haka muna tabbatar yan uwa lalle a samu halarci wannan wa'azi Allah ya kai mu sannan kuma insha Allah ranar litinin akwai wa'azi wanda metropolitan council ta shirya a nan sabon gari insha Allah shi ma bayan isa ne insha Allah Allah ya ba mu halarta ya akwai tambayoyi kamar haka insha Allah mun ke ba su wuce biyu da izinin na zuwa uku za mu karanta insha Allah mana sai wa ba mu fatawarsu Allah ya mana muwafaka a mai tambaya na farko maka Allah yana tambaya ya ce tun da magana mu ake a kan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamanin mu ne sai ga mutum ya gina makokin gida sai samu na dan kankanin guri kuma sai ya gina masallaci in to akira maka lahi ne ne na kai wannan a musulunci. Allah ya ji kalma da ruwan da mutum ta yana cewa ko Allah ba naka. Na. <laughs> Na. Ya kashe miliyan ɗari a gina gidansa su ya yaro dubu ɗari na Allah. Wannan bidiyon ne. Babu ko shakka. mutum ya gina gida gina masallaci to idan kowa zai haka cikin na kowa ya zama gidansa ba za a je masallaci mahaɗa ta mutane ke ɗaya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamani da ya kawo shi ya haɗa da wasu illoli na ɗaya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan don ya tafi wani ya fi son ya zama duk bukatun ka na wannan gida har ta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na ya gina gidansa yana gado yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai bugi shi hanya sai wani masallaci a gidansa to amma yakan zama larira a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka sai ka inda insha Allah jama'a za su tafi na alƙalla illa inda kake zuwa shi ne a ce kowa ya yi haka to in kowa ya yi haka hikima ta haɗuwar musulmai a wuri guda a yi ibada ta kai ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan ya sallah amma ka samu abin yana da asali daga annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taɓa karanta su ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallaci ba su da asali a musulunci na mai tambaya na biyu akramakallah yana cewa ta kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma uku ta kawo wannan sannan na idan kuna ɗauka abu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga fita nan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya da a yi sannan kuma wayannan addu'o'i guda biyu din dukkan su biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi idan ɗaya wato duk inda aka samu a tanawu imma ta zikiri ko ta addu'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'in guda ba ne akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka misali kiran sallah ba iri guda ba ne suna nan da yawa tahiyar sallah za ka samu nau'i nau'i salatin annabi za ka samu nau'i nau'i wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa al'ummarsa ba sharaɗi ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su in eh, ka yi riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka ne ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya kamar yadda dakar abu zai rike faɗa a cikin tafsirin du'a ya ce mafi dacewa mafi da musulmi abin da ya fi sama masa kamala ta imani shi ne aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yin sa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yin su da yamma to wanda ya fi samun siffa ta kamala shi ne wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya shi ne su na safe duka zai na yamma duka zai lokacin kwanciya duka zai haka ne na fita daga gida zai haɗa duka wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riƙe da sunnar manzon Allah sai ce amma ba sai riƙe idan ba ka da hali riki duka kana iya ɗaukar guda ɗaya sai dai a nan ma ba a so hakan ba an fi so inda ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to aƙalla zai zama ana samun kana jujjuwa su da za ka fito sai kai wannan za ka fita gobe sai kai wannan eh, ko an jima da za ka fita sai kai wannan kana cikin canzawa ya fi a ce kayi riko da ɗaya ka watsar da saura haka ne tafiya ce haka ne eh, eh, abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ɗauki salati guda ɗaya ka bar sauran mafi dacewa shi ne a samu kana cikin zafi kana amfani da dukkan wanda ya fi nuna cewa kai ɗan nan mai son annabi Muhammadu, har ma ka iya haddace dukkan sama ko tun manzon Allah ah, wannan shi fi dacewa akan a ce mutum ya yi watsi da su duka amma ba sharri ba don haka in ka ɗauki guda ɗaya ya wata sharri sha Allah eh, shi ne ko a ah, ba sai zai ta iza abin sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta baitaka ko manzilaka idza kharajta min manzilika iska ilin da za ka shiga iska ilin da za ka shiga ba za ka tafiya ba ka duk inda za ka ji in ji za ka fita daga gida da wannan zikiri in ka shigo wannan zikiri ya ba ka ci ya zama ke nan idan bisa abin da kai Allah yana ba ka garkuwa yana ba ka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito ba ce ka na zikiri ba za ka faɗi haka nan ba Allah yana ba ka saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai za ka yi tafiya za ka yi ina zai kenan ya koyi mata shi da eh, shi ne tambaya na ƙarshe hotun da malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kasuwar ƙungiya ya ce wani ya ji yana bayani cewa ita ƙungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna aka yi shari'a wato sharaɗi da hukuma cewa za a yi constitution ɗari bisa ɗari to ya ce wannan ya ɗaure musu kafin a ce baban gida ya yarda an yi kungiyar rajista to shi ne yana son hakikanin wannan bayani a karmar kallon tun da daga sama kake to muna ganin za ka fi eh, eh, ba da an san wannan tambaya insha Allah a karmar eh ko ha ko mun gani a gaskiya wannan tambayar tana da yawa a bada amsar da musamman gare ni yana so ya sani ko an yi yarjejeniya fito da kalmar a hausance da zai iya ganewa ko an zauna da baban gida za ku bi constitution a ko kamata ya tambaye waɗanda aka yi na izalar rijista suna ko wanda ni ba na ko eh, ba zai iya ba da shaida a kai ba amma idan constitution da yake rubuce ne wanda muke da shi ba mu gani an rubuta din ba ko ka gani? Na'am. Wanda ina ga cewa aikatan da alhamdulillah take zaune da mijinta suna haihuwa idan wani abu ya faru a tsakaninsu sai ta ce ma mijin da ta zauna da shi ya ta zauna da mahaifinta ko kuma ta ce ƙara ta tono kabarin mahaifinta su zauna zaman aure tana yawan faɗan wannan magana kuma suna haihuwa tare don Allah malam ya zama auren yake auren su zama su ba don ta haɗu wannan magana zai kashe auren mace ba ta kashe aure namiji ke da ikon saki sai dai fa tana cikin fushin Allah kwarai don waɗannan maganganu maganganu ne masu girma a wajen Allah bai kamata a ce musulmi na faɗan su ba sai tambayar su ta biyu ce mutum ne zai yi aikin haji ya yi wanka ya ɗaura harami amma bai cire gajeren wandonsa ba malam yaya hukuncin aikin hajjinsa ya yi amma sai ya yi azumin kwana uku ko ya ciyar da talaka shida ko ya yanka rago saboda ya yi harami da kuma wando a cikinsa ba a yi harami a hali akwai wando ko hula a cikin mutum ko kuma riga dole sai ka da su duka a duka fatawar majina mujallar na shaɗin shafin ɗari tamanin na gaba sai tambayar ta gaba ce malam menene hukuncin mutumin da yake aikin haji kuma yakan yi wata sana'a kamar ɗaukar hoto ko ko da sauransu yaya aikin hajjin su yi. riga mun yi magana cewa kasuwanci bai haramta ba ga alhazai wannan Allah da kansa ya faɗa babu ne don mutum ya yi wani aiki na kasuwanci a lokacin da yake aikin hajji in dai aikin kasuwancin nasa ya halatta shi ko ɗauke ɗauken hotuna yake wannan kuwa malamai sun haramta ko sai ta ƙarshe ce malam ina neman a taimaka min da addu'a domin ina da mata muna yawan haihuwa amma da an yi wata uku da haihuwar sai dan ya rasu saboda haka ina neman malam ya taimaka min da addu'a Allah ya raya min su in na samu Allah ya bashi Allah ya bashi masu albarka sai da wannan tambaya ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya muna yi wa malam malamin da mun kanmu addu'a ta alkhairi Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma aljanna amin tambayoyi na kamar haka shin ina hukuncin tsarin da ake yi yanzu tsarin da ake yi yanzu a makka na kusar na kwasar alhazai da daddare zuwa mina da da rana ta bakwai ga wata sannan a kwashe su kuma da daddare zuwa arfa a maimakon da safe bayan fitowa rana wai saboda cunkoson jama'a mana ya hukuncin wannan yake. Lallai malamai sun ce idan ranar tara ga wata aka ɗauki alhazai da dare in dai dare ya gota aka ɗauki alhazai aka tafi arfa saboda rage cinkoso babu laifi sai dai duk da haka rashin yin sa shi ya fi abinda aka fi so alhaji ya kwana a mina ya sallar alfijiyar a mina sannan ya fita zuwa arfa amma wanda ya tafi cikin dare dare ya raba sai ya tafi saboda kauce ma cinkoson jama'a malamai sun ce babu laifi a kansa sai tambayar suka gaba ya ce shi ya halatta a kwana a tanti da ake yi da ake yi amina amma tantin a cikin muzdalifa bayan dawowa daga arfa a maimakon kwana a filin muzdalifa riga mun yi wannan magana duk mutumin da bai kwana a muzdalifa ba wannan mutumin yanka na kansa mu na jiya ko shekaran jiya mun kawo wannan magana sai tambayi su ta gaban ce menene hukuncin wanda aka ba shi kuɗin hadaya sai bai yi wa waɗannan mutanen hadayar ba ya matsayin hajjinsa to shi ne wanda bai hadayan ba hajjinsa na nan sannan ana bin shi wannan bashi ko mai daɗewa dole sai ya je ya biya wannan hadayan da aka ba shi, tunda an wakilta shi ne gabatar da wani hadaya ga wasu mutane amana ce a hannunsa wajibi sai ya ba da ita sai wannan takarda ta ƙarshe ya ce malam ina neman don Allah tare da 'yan uwa musulmai a taimaka mini baki daya ina roƙon addu'a ga 'yan uwa na hanyoyin matsalolin samun kuɗi da zan biya basu sukan da ke gabana saboda haka ina neman mala a taimaka min da addu'a to Allah shi taimaka mana baki wannan yace sai ban samu lokaci ne bai yi ba ci gaba da nema ne nema yana tare da samu insha sai wannan sai wanda yace tabbaya ta mala ina da dan uwa mu ɗaya da shi mu ɗaya ba tare da amma ba ma tare da iyayenmu a wuri ɗaya amma duk lokacin da na buƙaci wani abu a wurin shi sai ya nemi hana ni har dai a ƙarshe na nemi ya taimaka ya bani jari ni ma in kama tawar sana'a sai ya hana ni me ya kamata in yi a ci gaba da bashi hakuri da roƙonsa tun da abin dai nashi ne ko da da fatan malam ya sha ruwa lafiya mai wannan tambaya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam shin ya halatta ya halatta an kane ya saki matar wansa ko baba ya saki matar wansa saki matar wani mun amsa wannan tambaya a baya miji kadai yake da ikon saki aure na ba ce a duba fatawa lajina a mujallar na 20 shafin 35 sai mai wannan tambaya yake cewa malam ko ya halatta in sayi kwali na diploma ko digiri in nema aiki da shi in rika amsa albashi haramun ne musulmi ya yi amfani da takardun wani ko na ƙarya yaudara da ƙarya sun shigo mutum fatawa ma'asira a shafin ɗari saba'in da ɗaya sai mai wanda yake cewa malam ina tambaya ne a kan zakka wato ni ne nake da dubu hamsin ko arba'in shin wai ya wajaba a kaina in cire musu zakka annisa nisab na zakka dubu dari biyu ne da ɗaya da naira ɗari biyar da sittin da ɗaya eh, na bayar kenan ban san watan azumi bana ba in kuɗinka ya kai zakka tana kanka in bai kai ba amma akwai wani kuɗi da za ka haɗa da shi sai ka haɗa lissafi da wannan kuɗi ya kai lissafi ka fi da zakka eh, haka yake cikin al a fiqhiyya a muyassara a juz'i na biyu shafi na ishirin sai mai wannan tambaya yake cewa malam tambaya ta ko wata damuwa da nake fama da ita a cikin kasuwanci na musamman kiristoci sukan zo su sayi kaya wuri na, sai su ce da ni don Allah ne musu ragi ni kuma sai na ƙi shin ya hukunci na baka kyauta ba don kuwa annabi ya ce inna Allah yuhibbu samhal bai wa samha shira Allah yana son sauki a ciniki da saye sauki a sayarwa yana son sauki ga kowa sauki a sayarwa ga kowa in ma baka yi halin kirki ba ta za a yi kafirin yin sha'awar addininka ka duba sahiha hadisi na 899 sai bai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya shin ya halasta a gina makaranta ko masallaci da kuɗin zakka saboda na ga wasu suna ginawa lallai hali kuma a garin akwai mabukata lallai akwai muhawara da malamai suka yi game da halarcin mutum ya gina a masallaci ko makaranta da dukiyar zakka mafi inganci shine in ya yi ya sake zakka bai inganta ba sai tambayarsa ta biyu ce malam ya halasta mutum ya sa wa ɗansa suna nudu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yaba wa mutanen ahlul kitab magabata yace suna sa wa ƴaƴansu sunayen annabawansu a duba sahihu muslim hadisi na 2135 da zadul ma'ad a mujallar na uku shafi na biyu daidai ne mutum ya saka sunan wani annabi da ya inganta a ƙur'ani ko hadisin manzon Allah ci gaba sai mai wannan tambaya take cewa malam shi ya halatta mijin menene hukuncin mijin da bai damu da sai cewa wanke hannaye biyu na farko wanke su tare sau uku shine sunna ko kowanne sau uku shine sunna da ke nayi magana akan wanke hannu shine shi kuma ya shiga babin alwala gaba daya a haɗa hannaye a wanke su gaba ɗaya shi ya fi dacewa akan a wanke su ɗaɗɗaya sai wani ya ce akramakalla ya yi bayani irin girman duwatsun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa da su kuma ya yi umarni a yi da girman irinsu wasu mu ba su je aikin hajji ba ko malam zai kwatanta mana ko ya kamanta mana yanayin girman tsakon tsakoyin don samun dacewa da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya nufe mu da zuwa to kada su wuce ko ko in ma za su wuce kada ya wuce da kaɗan da girman wake kamar girman wake ƙanana wane kuma ya ce shin annabi isa alaihi salam ba nasare ne ko ba yahude ne <laughs> nasara su ne mabiyan annabi isa yahud yana nufin kabilarsa asalin shi banu isra'il ne sun ke nan ko a yace tambaya ta ita ce akwai hadisin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau saba'in a rana kuma malamai sukan ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sau saba'in to yaya kuma sauran mutane shin zai zamo wuce iyaka mutum ya yi fiye da haka ko kuma yaya hadisin yake sannan kuma kamar yadda ake karanta subhanallah alhamdulillah allahu akbar sau talatin da uku uku bayan sallah shin mutum zai iya yi fiye da sau ɗaya an magana ne a kan wuce iyaka mutane suka ɗebo abubuwan da yawa istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an tasurrahu sahifatuhu yawm alqiyama falyuksir fiha min istighfar wanda yake son a ranar alkiyama idan aka bashi littafinsa ya ji zuciyarsa ta masa daɗi a filin hisabi za a ba mu kowa littafi in kana so ka yi farin ciki lokacin da Allah zai baka littafi ka yawaita saka mata istighfari in kana son littafin ya faranta ma ka yawaita saka mata littafin istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye istighfari a cikin babi na al-azkarul mutlaka zikiri ne wanda ba shi da iyaka zan Allah yake cewa la yazalu lisanuka ban min zikrillah kada harshen ka ya gushe yana jike da zikirin Allah don haka istighfari ba shi da adadi da aka ce manzon Allah yana istighfari sau saba'in an ba da misalin istighfari na manzon Allah ne amma bai kayyada adadin istighfari da ake son musulmi ya aikata ba ba za ka taɓa ganin littafin da malaman sunna suke ƙayyade istighfari ga musulmi a rana ba babu wannan an ba da shi ne a misali na yawa yawaitawa manzon Allah shi kansa wanda Allah ya masa gafara har yana istighfari sau saba'in wannan yana gwada maka akwai buƙatar kai ma ka yawaita istighfari ya kamata mu samu tasihu du'a littafin bakar abu zai ya yi magana a kan abin da ake kira azzikirul mutlak da kuma azzikirul muqayyad ya hada abubuwa biyu ne a cikin tambayarsa akwai azzikirul mutlak shine istighfari akwai azzikirul muqayyad shine yin zikiri 33 annabi da kansa ya kayyade yace 33 tunda ya kayyade 33 gare ku ba daidai ba ne mutum ya ketara in dai da zai samu wannan littafin zai samu bayanai gamsassu insha Allah ya ce har a wannan lokaci kristoci ba musulmi ba suna da awa ko ambatar yesu ko jesus idan wata musiba ta fuskanto su in an yi masu magana sukan ce ai jesus is, is lord ah, baya ga wa'azi wani irin zama ya kamata musulmi ya yi da waɗannan mushrikai don mun kawo masu hujjoji a bible da annabi isa alaihi salam ke faɗa wa nasara cewa shi bawan allah ne sunan da shafi tambaya ba yana neman shawara ya je gaban malamai tambaya ya kamata a yi kan abin da muka faɗa wannan ko shawara ce ke nema yadda zai tunkari nasara ina ga wannan ma wani babi ne daban sai dai ya je gaban malami ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama da ake kiransa Yusuf al-Qawwas ta'rifu man qama 40 sana lam yanam bil layl ka ko san labarin mutumin da ya dauki shekara 40 bai yi baccin dare ba kullun ibada yake ka san labarin mutumin wa yataqawwatu kullu yawmin bi khamsi habbatin a kullum Kwaya biyar kawai yake ci na hatsi sai kuma gobe Kwaya biyar ba loma biyar ba Kwayan hatsi guda biyar ban san siffansu ba ko ya za a yi mutum ya rayu da kwayan hatsi guda biyar yusalli salatal gadaci ala taharatil isha'il akhira idan aka yi sallar isha da shi wannan alwalan da ita zai yi sallar asubahi kun ga ana nufin zai bai gyangyaɗi ba ko sun maƙala ya ce ka san wanda ya yi waɗannan abubuwa kai yaro yana gaya wa almajirinsa wai wa'azi zai mar kana da labarin mutumin da ya ɗauki shekara arba'in bai yi baccin dare ba kullum hatsi ƙwaya biyar yake sawa a cikinsa sannan ya yi sallar asuba da alwalar sallar isha ka sani ya ce gafata malam ban sani ba sai ya ce ana hoto ni ne wallahi malamin sunna ne abubakar annai saburi ya ce to ni ne amma ka san abin da ya faru ya ce ban sani ba ya ce wa haza kulluhu qabla an a'rifa umma abdurrahman wannan ibada din nayi ta ne kafin in auri uwar abdurrahman tun da na auri matan nan ibadan nan ta ƙare e eh, shaqulu liman ne. wani lokaci har cewa nake wai shin mutumin nan da ya min aure ya koyi tunani Fama amma sai ya karasa magana sai ya ce ma arada illa alkhaira wanda ya mun auren wallahi alheri yayi nufi ba laifi abin da yake nufi ilimi da mata suna da wuyan haduwa ga gida ka tara kuma ga karatu ya samu don haka waɗannan malamai abin da ya hana su aure a zamanin su shine harka ta ilimi kowane ɗaya daga cikinsu ya samu kansa a wani zarafi na rayuwa wanda nisantar auren gare shi ya tsaya ƙoƙarin raya sunnar manzon Allah shi ya humar. Shekul Islam Ibn Taymiyyah malaman tarihi suka ce ya rubuta mujalladi ɗari biyar volume ba warka ba volume ɗari biyar a rayuwarsa malaman tarihi suka ce in kai lissafin warkoki da Shekul Islam ya rubuta to ka yi lissafin adadin kwanakin da Allah ya bashi daga ranar haihuwansu zuwa mutuwan shi. ومن رجب عن سنتي فليس ina ga maganar da na yi ta isa ta gamsar ni maganar da na yi shi ne kyamar sunnar manzon Allah yana zuwa fuska biyu kuma maganar ma ba tawa ba ce magana ce da shekul islam ibn taimiyya ya yi a cikin majmu'u fatawa A ibn hajar al-asqalani ka yi a cikin fatful bari kyamar sunna tana zuwa akan fahimta kashi biyu kyamar sunna ta fuskan ta'awili kuskuren fahimta mutum bai da laifi a wajen Allah ga abin da annabi yi, sai a samu kai ka yi saɓanin haka kuma kai musulmi ne kuma kana da awan son annabi Muhammad ai aka ce maka wani mai yasa kai haka sai ka ce eh fahimta na kaza ne to da kana da tawili anta ma'zurun ba a cewa ka yi laifi fuska ta biyu ita ce mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah saboda yana ganin wata sunnar ta fita ya ga salon rayuwa na kiristoci sai ya fifita rayuwar kiristoci akan rayuwar manzon Allah to wannan ya kafurta baya tare da annabi Muhammad saboda haka don mutum ya yi sallar tarawihi raka'a 20 ko 36 kofin haka shi kuma manzon Allah bai wuce raka'a goma ɗin ba misali sai ka tambaye shi sai baka hujjoji na littattafan fiqh ko ya baka hujjoji da ma tarihin sahabbai da dama ko ko tabi'ai kaga yana da hujja ko ma'azurin, don haka baka da dalilin da zaka dora masa kaulasa don haka fahimtar marragi ba an sunnati falaisa minni yana da muhimmanci kwarai don kada mutum ya ɗauka annabi yana nufin falaisa minni fa huwa kafirun lazim duk wanda ya kauce ko ya saba ma salon rayuwar manzon Allah na'am a yake cewa bayanin da kai na mutane goma ɗin bai je an kira da na Usman bin Affan ba kuma waɗannan sahabbai da suka yi bayan jin gargaɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana tana da tsawo matsalar tarhabaniya babi guda ne a kanta al'imam abin nan wannan a cikin al'itisab a kanta ya rubuta littafi musamman saboda matsala ta bidi'a matsala ta bidi'a matsala ce mai girma kuma ba yiwuwa ka ɗauko matsala ta bidi'a ba tare da ka ɗauko wannan aya ta suratul hadid ba wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah so kasancewar matsala ce da take da faɗi zai yi wuya a ce mun karkare magana a kai me yasa ba a kawo sayyidina usman ba ba sharadi bane ya zama yana gurin abin da ya auku muka faɗa da sayyidina usman yana da rai sai mu mai tambaya to lokacin nan da aka tafi mikin gidan usman bin mas'ud saboda an ji wa'azin annabi kai me ya hana ka zuwa ko to tunda ba nan kuma a wurin ya za a yi kuma mu san dalili malam karanta wani a yana kan malam ta farko wanda da suka satin da ya ce yake cewa ya ji ana cewa a tubar ƙarshen da take cewa ba zai yi ya ga wata ba ta inganta ba kuma da suna sun take shi ya taɓa yin bayani cewa fiskin rubutun littafi mai kyau yana son mai musu bayani wannan bai shafi karatunmu na wancan sati ba ban yi magana a kan wannan addu'an ba don yana so ya san ingancin addu'a ya min tax insha Allah zan ba shi amsa karanta na gaba malam a yake mawani na matsayin mutane da ke amfani da kalmar insha Allah bayan suna da jini ba za su aikata abin da suka kai. amfani da kalmar ba suna ta hukunta da ɗaya daga cikin asabar adadin da ke ce a insha Allah kuma bai fito daga kogo ba shi wannan da ya ce insha Allah zai fito bai faɗa da tunanin ba zai fito ɗin ba bai san cewa Allah ba zai ba shi damar fita ba don haka ba daidai ba ne a amfani da wannan labarin saboda ka zamanto hujja ga mutum ya ce in insha Allahu akan abin da ya san cewa ba zai aikata shi ba bai kamata mu ɗauki kalmar Allah abin izgili ba ya kamata musulmi ya zamanto mai girmama zikirin da annabi Muhammad ya karanta da mu ah, karanta na gaba a yace malam ya yi tambaya ba akan hoto ya ce me kamata mu yi masallaci ko a cikin jarida ko littafi don wani shiga da jarida mai rubutu a masallaci. a masa karanta na gaba yake yana bukatar tsarin bayani da aka karanta a kan tsarasa zai yi jira mai shi shiga a na farko ka ce da shekara ɗari biyar sauran kuma ka ce shekaru arba'in haka riwaya ta zo kashi biyu riwaya ta nuna shekara 500 an samu wata riwaya da take nuna shekaru 40 wani bayani yake so yana son wace riwaya ce ta inganta dukkansu sun inganta yalla kawai malamai suna nuna shekara 500 shine adadin lokacin da waɗannan talakawa za su yi a cikin aljanna kafin sauran mutane su shigo kailula da za su yi hutawa shine shekaru arba'in babu tawilin da ba a yi ba ala kulli halin talaka dai zai riga mawadaci shiga aljanna in ji annabi muhammad na ta bi salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa alaikum wa rahmatullah a yace malam suwaye yahudawa kuma suwaye nasara a yanzu a yanzu nasara su ne christians yahudawa su ne jews Yan ce shin menene ma'anar sufi kuma suwaye sufaye yana son ya san ma'anar sufi da kuma siffofinsu to insha Allah ya biyo mu a hankali akwai babi guda a nan za mu kawo kansu da kuma bayani insha tattare da abin da ya shafi sufanci wanda ya dace da sunnar annabi da wanda ya kauce ma sunnar mazan Allah taya sufayen ja suka sha bamban da sufayen yana eh, ga dukkan bai ɗaya ce insha Allah in mun bi a hankali za mu kawo kansa domin magana ce akan aƙida inda duk kaɗan taɓa ta baka gama maganar a kai ba to ka buɗe wata ƙofa kuma ta tambaya babu mamaki in ka ba da takaitacciyar amsa rashin gamsarwan amsar taka ya sa a ɗauka ba ka yi adalci ba amma in aka samu darasi guda a kan sufi sai ka saurari farkon darasin har ƙarshensa babu mamaki ba za ma ka yi tambayan ba insha Allah yana so a ƙara yi masa bayani akan shaidu cin maza nawa ne suka dace da shaida da kuma mata nawa sun shiga babin fikihu saboda mun yi magana sayyidina ali maza biyu mata hudu akwai wani? sai eh, na tambaya akan aqida da imani aqida imani ya hayo ya fayo aqida abinda zuciya ta kurda ta kudurta duk abin da zuciyar ɗan adam take ƙudurta shi shi ake ce ma aqida ka yarda akwai Allah aqida ne ka yarda akwai mala'iku aqida ne saboda baka ganin su zuciya ke ƙudurta wannan ka yarda akwai lahira aqida ne wannan shine ake ce ma aqida imani yana daga cikin ayyukan aƙida saboda aiki ne na zuciya imani wani sashi ne daga cikin sassan abin da ake ce ma aqida wanda shi ma imanin yana da rassa daban-daban akwai wata tambaya shin ya ya kyautu musulmi ya ce yana da aqida ya ya ce shi ahlus sunna ne ya kyautu mutum ya ce shi ahlus sunna ne kwarai ko ya kamata ka ce kai ahlus sunna ne kana ba da shaidan abin da ya tabbata a zuciyarka idan kai ahlus sunna din ne akwai wata yace shin ko ya kamata mai aikin leburanci ya gina ma krista kabari a biya shi subhanallah ya kamata lebura ya tona kabari ma kirista a biya shi bai halatta ba ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan duka abinda Allah ya haramta shi to sana'a akan wannan abin haramun Allahumma salli ala za a yaya za a yaƙi son zuciya a kullum Shi ne idan son zuciyarka ta raɗa maka son wani abu kafin ka aikata wannan abin sai ka auna shi da maganar Allah da ta manzon Allah shin abin nan da zuciyarka ta ce ka yi ya dace da abin da Allah da manzonsa suka ce a yi ko kuwa a'a duk mutumin da zai rika aunawa tsakanin gaskiya da bata to zai yaki zuciyarsa Allah shi samu iya na hukuncin wanda yake aikata wani nau'i na sabon Allah alhali zuciyarsa tana kyamar wannan sabon misali kamar yadda ake cutanya tsakanin maza da mata a ofisoshin gwamnati ko makarantu da kuma dangin irin waɗannan laifuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ina a sa'ad ka atuka, idan ka tuna miyagun ayyukan da kake yi ko da yaushe ka tuna sai ranka ya ɓaci kuma idan ka tuna abu mai kyau da kake aikatawa a lokacin da ka tuna sai ka ji daɗi kana zunubi baka iya barin zunubin ba amma duk sa'ilin da ka tuna ranka sai ya ɓaci manzon Allah ya ce fa'anta mu'min kana da sauran imani ƙoƙari ne ake a dage ai ta yakan zuciya har dai Allah matsaukaki ya bada nasara a kai. mai tambaya ta gaba yace malam ya yi bayani akan kokarin ajiye ko cika gemu to ya hukuncin waɗanda ayyukan suke hana su barin gemu kamar soja da ɗan sanda ya hukuncin su waɗanda aikin su ya hana su aje gemu wannan su za a tambaya kamar yadda muka yi magana akan wannan profesa wanda ya fifita sistem ɗinsa a kan sunnar annabi Muhammad. Wanne ne ka fifita? Sunnar manzon Allah ko kuwa tsarin rayuwa, kuma wannan abu ne wanda ke kamata mu farga, alhamdulillahi jama'a da dama suna fahimta. Da can mutane ba su cika kunawa da addini ba, ma za ka ga yanzu duk matsayin da mutum ya kai a gwamnati ko a ilimi yana ƙoƙari ya karanta addini to wannan ƙoƙari insha Allahu yau da gobe muna fatan za a kai lokacin da za a samu doka a ƙasar nan yadda soja zai bar gemunsa ko da zai kai mara me tambaya ta gaba a ya ce ina amfani sallar mutanen da suke ba su yarda da su yi kalmar gaskiya a kullum kuma suna ganin wayewa ita ce ya da cin amana da saba alkawari to ba fahimci tambayar nan ba ina ga nasiha yake yace mene bari gani ina amfanin sallar mutane ina amfanin sallar mutanen da suke ba mutanen da su yarda da sun yi kalmar su yi kalmar gaskiya a kullum kuma suna ganin wayewa ita ce kwarewa da ƙarya da cin amana da saba alkawari to duk abin da suke aikatawa ba shi da kyau ina ga dai nasiha yake a fakaice amma shi samu gane Allahumma salli ala Muhammad ina so ne mun bayani akan hujja da ake kama da kiyasi ko ya cikin addini akwai kiyasi a cikin addini kuma insha Allah karatunmu na mako mai zuwa na wannan littafin ya kawo kiyasin domin yana ƙoƙarin ya tabbatar da hujjoji akan abin da yake karantarwa kiyasi yana daga cikin hujjojin insha Allahu mako mai zuwa za mu yi magana a kai na gaba malam da Allah na suna su mutu a dinga faɗan shafi saboda wani lokaci akan yi karatuwa da eh, wato abin da ya sa ban faɗan shafi na kaza in za mu fara karanta littafin nan saboda na waɗin ba mamaki ya bambanta da naku suna nan daban-daban amma insha Allah za mu yi kokari tun da mafi yawan littafan gugu ɗaya ne za mu yi kokari mu dinga faɗa na cikin malam na Allah ne yana hukunci wanda ya salla a kan a bayan wani masu sa kira a matsayin tom hakika kamar yadda muka faɗa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu telefon don haka ba za ka samu hukuncin sa kai tsaye ba sai dai kiyasi malamai suna ba da kiyasin su daban-daban har ma annajnatu da'ima ta ba da nata hukunci amma bil haƙiƙa ni fahimta ta babu laifin mutum ya saka ayar ƙur'ani a matsayin ringington domin idan ka hana mutane saka ayar alƙur'ani to abin da za su saka shine kiɗa gwamnati ce su saka ayar alƙur'ani A aƙalla duk sa'ilin da aka kira shi wannan aya tilawa za ta hito ko ba komai dai insha Allah ya samu dai haddan ko da aya ɗaya ne saboda yau da gobe sannan kuma wannan ya ba shi damar ƙarfafa ma kansa sha'awar addini domin alama ce ta son addini ga mutum ya saka alƙur'ani a cikin wayarsa amma in ka ce kar a saka saboda girmama alkur'ani ka ba da dama mutum ya girmama littafin shi ne waka zai saka waka a wayarsa ka kaddara sau nawa aka kira shi a rana wannan waka a rana guda ya haddace ta tunda ya haddace wannan gobe wata zai ta yawan kusantar waka yana nakasa masa imani yau da gobe domin duk mutumin da ɗabi'ar wasu mutane lazim sai ya samu inda ta halayyarsu to kaga ba a taimake shi ba sannan kuma a wannan rayuwa da muke ciki a yau babu abin da ɗan adam yake lizintar sa irin telefon kana tare da shi a ko'ina ɗaki ne waje ne ofis ne ko'ina kana tare da shi in aka hana mutum saka alƙur'ani a cikin telefon wallahi ba a taimaka masa ba in idan akwai wani abu da ya shafi na wulakanta qur'ani sai a gaya marto in ka sa alqur'ani a cikin waya da Allah kar a bude a toilet yace to zan kula idan kuma ayar ta fara ka dan bari ta je to zan kula kaga ai babu laifi hukun ka ce kar ma ya saka kuma in bai sa waka sa domin akasarin mutane waka suke sawa a wannan fahimta ta ce in na faɗa na dace da gaskiya Fa fadin lahir in kuma na yi kuskure Allah ya gafarta ni na malam

don an yanka dabbobi masu yawa a take bai saba ma sunar manzon Allah ba yanda dai ba a son a azabtar da dabba ɗin kafin a yanka magana da muke yi ba kafin a yanka ne ba bayan an yanka ba ne tambaya ta gaba a yake malamin menene matsayin satifiket ne ban ce haramun ba ne ce haramun bane amma dai na faɗi illarsa ai kusan kowane abu ka sani akwai alherinsa kuma ana samun sharrinsa ko ku sai a faɗi alherinsa kawai ka samu aiki ba za a faɗi sharrinsa ba yana da sharri ko to sharrinsa kenan yana cire maka ikhlas ya baka ɗagawa ka ringa jin ni doctor ni professor ni

tana jini ko ba ta jini mai janaba duk halal ne sun yi yanka a ci babu aya ko hadisi manzon Allah da ya haramta mana cin yankan su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita to bai shiga karatun kai da ba ina hukuncin mutumin da ya salla a bayan mutumin da ke zagin sahabban annabi Muhammad nisantar limancin mai aqidan shi'a Shi ne ya fi dacewa ga mai aƙidan ahlus sunna akwai wani na'am ah, Allah maɗaukaki ya amsa mana addu'o'inmu ya biya mana bukatunmu kuma duk da shi ke muna fatan insha Allah ta'ala ba da nisa ba ba da daɗewa ba al'amura na wannan masallaci za su koma yanda suke ko kwamiti da aka naɗa. na sulhunta al'amarin masallacin nan yana kan aikinsa kuma muna fatan insha Allah ba da a daɗe ba za a ci nasara to don haka kafin nan za mu ƙara ranar litinin za mu saka arba'una hadis insha Allah ranar litinin zai rika zuwa akan arba'una eh, hadis ranar laraba iftida'us siratul mustaqim waɗannan biyu sun isa muna fatan Allah madaukaki ya daidaita al'amarin masallacin nan akan abin da zai zama alkhairi ga musulmai baki ɗaya kuma Allah madaukaki ya kunyata waɗanda ke ƙoƙarin su ga al'amarin masallacin nan ya lalace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل wanda ya sayo littafai na arba'una nawawiyya ina jin ya kawo su fi sabilillahi da ko ha oh sharhi ne Allah ya saka masa da alkhairi kuma duk sa'ilin da baku ku gana halarta ba yana da kyau ku gaba da uzuri ah, ku sani yadda kuke fata ku samu alkhairi haka ma nake fata ku samu alkhairi duk wata dama da ta kubuce min ina jin zafinta. ta ah, Allah shi gafarta mana abin da muka aikata a kan. Ah,

<laughs> oh na yi waya masu sa kira a matsayin ringin tom hakika kamar yadda muka faɗa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu telefon don haka ba za ka samu hukuncin sa kai tsaye ba sai dai kiyasi malamai suna ba da kiyasin su daban-daban har ma annajnatu da'ima ta ba da nata hukunci amma bil hakika ni fahimta ta babu laifin mutum ya saka ayar ƙur'ani a matsayin ringington domin idan ka hana mutane saka ayar alƙur'ani to abinda za su saka shine kiɗa gwamnati ce su saka ayar alƙur'ani aƙalla dusa idan da aka kira shi wannan aya tilawa za ta hito ko ba komai dai insha Allah ya samu ne haddan ko da aya ɗaya ne saboda yau da gobe sannan kuma wannan ya ba shi damar ƙarfafa ma kansa sha'awar addini domin alama ce ta son addini ka